This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya murtala faruk sanyina ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na dare na yau alhamis sha uku ga watan maris shekara ta da biyar. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa manazarta lamuran siyasa a najeriya na ci gaba da hasashen yadda siyasar kasar za ta iya kasancewa bayan sauya shekaru wasu manyan 'yan siyasa ciki har da tsohon gwamna nasiru yan rufa'i zuwa jam'iyyar sdp za a yi wani abu da ake kira akot akot shine a kawance na wanda zai kai ga an ci zaɓe ba wai maja ba ta yadda wata jam'iyya za ta narke a wata jam'iyya to idan mun buɗe layukanmu na tarho kuma muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon yadda manyan 'yan siyasa ke canje-canjen jam'iyya da kuma irin tasirin da zai yi a zaɓe mai zuwa lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sai an fara saka alamar tarawa da ɗaya amma kafin nan bari mu fara da wato labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum a saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana goyon bayansa ga shawarar tsagaita wuta da Amurka ta gabatar don kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. to amma ya jaddada cewa ya kamata a fayyace komai dalla-dalla mun amince da shawarar kawo ƙarshen yakin amma mun yi hakan ne bisa fahimtar cewa sai da yakin zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa da kuma kawar da tushen rikicin abinda fitin ya gaya ma manema labarai kenan ranar alhamis a birnin moscow ya ƙara da cewa watakila ya kamata in kira shugaba trump tattauna a fadar white house dai trump ya ce zai zama wani abin takaici matuƙa idan rasha ta amincewa da ƙoƙarin da amurka ke yi na kawo ƙarshen yakin yau alhamis wani alkalin kotun tarayya a amurka ya umarci wasu cibiyoyin gwamnatin amurka shida su mai da dubban sabbin ma'aikatan da aka sallama a matsayin wani bangare na tankaɗe da rairaya da ake a ma'aikatan gwamnatin tarayya hukuncin da wani alkalin kotun gunduma william alsup ya yanke a baya a san francisco ya shafi ma'aikatar tsaron amurka da ma'aikatar kula da wato tsaffin sojoji da ma'aikatar gona da ma'aikatar makamashi da ma'aikatar cikin gida da kuma ma'aikatar kudin amurka alsuf a watan jiya dai ya dakatar da ofishin kula da ma'aikata daga bayar da umarni ga cibiyoyin gwamnati su sallami sabbin ma'aikata to amma a lokacin ya kasa bayar da umarnin a mai da su bakin aiki shugaban taiwan lai te ya faɗi yau alhamis cewa china ta zurfafa take-takenta na neman yin katsalandan da tasiri a wannan tsibiri mai bin tafarkin demokaradiyya yana mai shan alwashin daukar matakan dakile yunkurin china na abin da ya kira haɗe taiwan taiwan na zargin china da zafafa atisayen soji da kakaba ta kunkuma na cinikayya da kuma daukar matakan shishigi kan tsibirin a 'yan shekarun nan don tilasta tsibirin ya amince da ikirarin china na zama sa da yake magana da manema labarai bayan ganawa da masu wato wasu manyan jami'an tsaro layi ya ce china na morar tsibirin taiwan wato tsarin tsibirin taiwan na demokaradiyya wajen janyo mutane da yawa a jika ciki har ma da wasu kungiyoyi masu aikata manyan wato laifuka da wasu 'yan jarida da wasu manyan jami'an 'yan sanda da ke yanzu aiki da ma waɗanda suka bar aikin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yawan Alhamis ofishin jakadancin China a New Zealand ya zargi babban jami'in leƙen asirin ƙasar da share ƙarya bayan da ya gargaɗi kan barazana ga tsaro da ƙaruwar tasirin China ke yi a yankin na Pacific. A wani jawabi a Wellington makon jiya, Darakta janar na hukumar leƙen asirin New Zealand Andrew Hampton ya ce eh, mai da hankali kan tattalin arziki da manyan laifuka da ake yi a tsakanin kasashe ya buɗe ƙofa ga china ta rattaba hannu kan wasu muhimman yarjejeniyoyi da ƙasashen waɗanda suka danganta haɗin gwiwar tattalin arziki da tsaro waɗannan kalaman sam ba su da tushe duk ƙage ne kawai kuma hakan yada labaran ƙarya ne a cewar ofishin jakadancin Kaina, wato china a wellington a ƙarshe bayan da aka kashe ɗaruruwan mutane a yakin gaba wato yakin gaba a syria a yankin gaba a siriya a makon jiya mazauna wuraren na cewa kiraye-kiraye na a ɗau matakin adalci na iya baima gwamnan wato gwamnatin ƙasar damar cimma natsuwa. to amma masu nazarin al'amura na cewa matsalolin jinƙai na na ƙasar na da ruruta wato matsalar tsaro basan mahana wanda ke tare da 'ya'yansa eh, wato biyu ah, da safiyar ranar juma'a lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo gundumar su ta jabale ya faɗa da harshen larabci cewa يعني نحن رفضنا انه نطلع من بيتنا الوحيد يعني انا وابن عمي ya ce mun ki ficewa daga gidajenmu iyalaina da kawuna da ni kaina muna nan mun shiga wato sun shiga gidana suka kashe kawuna da mutanen wasu iyalai biyu sun wawashe gidanmu suka kuma yi barazanar fulle kawunanmu sun kwashe komai ciki har da kuɗi da motoci. Shi kuwa Charles Lister wani manazarci a cibiyar nazarin gabas ta tsakiya ya faɗi a ƙarshe wato harshen Turanci cewa. Ya ce abin mamaki um, tun ma a ranar takwas ga watan Disamba aka kai a shana kusa da wuta. Hasali ma abin al'ajibi ne da aka ɗau lokaci mai tsawo haka kafin wani abu ya faru. Ma'ana kafin wani abu ya zunguro duk waɗannan munanan ƙiyayya da zace-zace. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. A Najeriya manazarta lamuran siyasa na ci gaba da hasashen yadda siyasar kasar za ta iya kasancewa bayan sauya shekaru wasu manyan 'yan siyasa ciki har da tsohon gwamna Nasiru el Rufa'i da Meju Hamza al-mustapha mai murabus zuwa jam'iyyar SDP. Wakilin mu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya tattauna da masanin shari'a kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa barista El Zubair Abubakar. Uh, yana son ya kawo wani irin rarrabuwan kai a jam'iyyar apc in lokacin zaɓe ya yi da tunanin cewar watakila in suka yi wannan haɗakar zai iya kawo tarnaki ko kuma kaye ma ga jam'iyyar apc ba za a ce bai da tasiri ba mutumin da ya gwamna lallai yana da mabiya kuma duk inda aka kai ga kin ahmad yan rufai ba za a ce bai da mabiya ba mabiyan kuma za su taso ne yawanci daga waɗanda suke tsammanin cewar wannan gwamnan ya butulce mashi ne wannan butulci shine za su yi amfani da shi ainun wajen yin kamfen kuma zai yi tasiri ainun ga mutane da yawa duk da cewar jam'iyyar apc tana da kuɗi a hannunta amma za a ɗan samu naƙasu daga ɓangarenta suna komawa amma barista wasu suna cewa kamar ya yi abin mamaki da aka ya ɗauko sabuwar jam'iyya maimakon zuwa wadda take da mutane gaskiya ne abin da yake nufi yana son yayi wani abu ne da tura ke kiran shi divide and rule in ya shiga jam'iyyar pdp wato jam'iyyar pdp wajen shi kamar jam'iyyar apc ce saboda mutanen da suke jam'iyyar pdp a irin batawar da ya da su lokacin da yake gwamna zai sa da yawa daga cikinsu musamman shugabannin jam'iyyar zai yi wuya su ce sun yarda da shi a koda sun karɓe shi a matsayin ɗan jam'iyya mabiyansu da yawa ba za su taɓa yarda da tafiyar 'yan rufayi a jam'iyyar pdp ba shi yasa aka yi wannan lissafi lissafi ne da ta taso watakila ba daga gare shi ba daga haɗakar da suke yunkurin yi da wasu manyan jam'iyyun adawa a sama saboda a shiga jam'iyyar da ba kiyayya a ciki wanda kuma zai kawo tarnaki ga jam'iyyar apc in ya so in tafiyar ta yi kyau kamar yadda suke tsammani sai a zo a ce an yi haɗaka na zaɓe da wasu jam'iyyu har da jam'iyyar pdp to wannan kuna ganin barista kamar sabuwar haɗaka za a irin yadda aka yi na apc da sauran jam'iyyu a'a ba zai zama ka san akwai abin da ake kira maja akwai kuma abin da ake kira accord to abin da su za su yi accord ne accord shine a ce lokaci yanzu an samu za a yi zaɓe a 2027 sai jam'iyyar sdp a ce ba ta da ɗan takarar gwamna to sai a ce ma mabiyanta gaba ɗaya su zaɓi jam'iyyar pdp to kaga wannan shine divide and rule an raba kawunan mutane tunda mutanen da za su shiga sdp yanzu mutane ne da za su fice daga jam'iyyar apc wasu kuma za su fice daga wasu jam'iyyu amma in aka zo za a yi wani abu da ake kira accord accord shine a kawance na wanda zai kai ga an ci zaɓe ba wai maja ba ta yadda wata jam'iyya za ta narke a wata jam'iyya wannan akwad da za su yi abin da suke hangowa kenan ba na narkewar jam'iyya ba a'a na haɗin kai kawai don zaɓe. ba kwa ganin ko a ce lokaci ya ƙure a'a maja ne lokaci ya ƙure mashi amma akwad lokaci bai ƙure ba jam'iyyun adawan ma gaba ɗaya za su iya akwad har yanzu akwad ɗin ma ko ya kai shekarar baɗi za su iya yi amma maja shine ba za su iya ba saboda maja yana bukatan sai an narkar da jam'iyyun cikin jam'iyya ɗaya sai an fidda logo sai an canja suna duk wasu takardu waɗanda suka jibinci jam'iyya sai an canja su shi kuwa akot e eh, kawance ne kawai za a ce jam'iyyar mu ta za a ce 'yan jam'iyyar apm menene sdp yanzu su zaɓi ɗan takara misali na pdp ba don komai ba don kawai ana son a kada jam'iyyar apc to kaga wannan ba maja ba ne kawance ne kawai ba haɗaka ba Isa Lawale kare kenan a tattaunawar su da masani shari'a kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa barista El Zubair Abubakar. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mota ya Africa akan mita 200.5. Baya ga wannan ma ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba. Mai Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi zai yi nazari akan alfanun bola da kuma taron Powering Africa karo na goma wanda ya gudana a birnin Washington a makon da ya gabata. madalla. Matsalar leda da bola ya kasance cikin abubuwan da masana suka alakanta da matsalar gurbatar muhalli mai taka muhimmiyar rawa a fannin ɗumamar yanayi. Sai dai a wani bangaren kuma ana iya mai da bola wata hanyar samun kudaden shiga a cewar injiniya Yahaya Ahmad, shugaban Development Association for Renewable Energy da ke Kaduna. bolar da ake da ita a Kano za a iya sarrafa bolar da faɗin a tantance su a fidda kaya kamar kayan abinci wanda ake kira organic waɗanda suke ruɓewa a tantance su a fidda su daban a fidda kayan gwangwani da abin da su ma fidda su daban a fidda takardu daban a fidda leda leda din nan ne ga nan ko ina leda kake gani su ma a fidda su daban to waɗannan duk suna da amfani kaga leda nan za a sarrafa su ababa da su daban-daban wannan ma za a magana kan sarrafa leda a wani lokaci nan gaba sannan da kayan abinci da kayan da suke riba duk gaba ɗaya a haɗa su kaga dai taki ne za a iya sarrafa su zama taki kuma za a iya da farko ma a haɗa su a yi abin da ake kira biodigester wato wanda za a haɗa su ne su ruɓe hayakin da yake fitarwa wato hayakin methane za a iya amfani da shi ma wannan wajen samar da makamashi. kin ga an bolan ma gaba ɗaya ya zama arziki kenan ya zama abin nan jari kenan babban jari ma kuma. batun haɗin gwiwa da ƙasashen afirka don inganta tsarinta na samar da wutar lantarki da zimmar bunƙasa tattalin arzikinta domin rayuwar al'ummarta ya inganta shine makasudin wani taro na wuni biyu da aka gudanar a birnin washington tsakanin ranar shida zuwa bakwai ga wannan wata mai ci na maris shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki na kano ketco abubakar yusuf ya kasance cikin mahalarta taron kuma ya yi bayani akan mahimmancin taron kamar yadda aka sani a afirka musamman ma najeriya muna da bukata na inganta harkar wutar lantarki wannan taro ne da aka tsara shi inda mutane daga afirka suka zo domin a tattauna matsalar wuta na afirka sannan kuma a ga yadda za a haɗa karfe da karfi tsakanin amurka da ƙasashen afirka domin a inganta samar da wutar lantarki a wannan nahiya tamu ta afirka sannan kuma a ga yadda za a haɗa hannu sosai da sosai domin a fitar da afirka daga rashin wutar lantarki a nasa bangaren kuma sakataren makamashi na amurka chris wright ya ce burinsu shine kulla dangantaka da kasashen afirka da zummar taimaka mata ta inganta tsarinta na samar da wutar lantarki. Africa has enormous natural resources, and we've had years of Western countries, including my own, shamelessly saying, Afirka tana da ɗimbin arzikin ma'adanai. Kuma tsawon shekaru ƙasashen yamma sun yi ta hana Afirka inganta gawayin coal a cewar su yana da illa. Gawayin coal ya kasance tushen samar da makamashi mafi girma tsawon shekaru ɗari. gawayin kol ne ya sauya duniyarmu kana ya yi sanadin inganta ta ya yi sanadin tsawaita shekarun da ake tsammanin mutum zai yi a raye sannan ya samar da damarmaki kana gawayin kol zai kasance tushen samar da makamashi mafi girma a faɗin duniya shekaru aru-aru masu zuwa wannan ba tsari ba ne wannan ba muradi ba ne wannan gaskiya ce kawai ku yi nazari ku duba abin da ke faruwa a duniya Idan muka waiwaya shekaru goma sha biyar da suka wuce mutane biliyan ɗin ƙarshe da suka kasance babu wutar lantarki amma yanzu suna da shi. Babban tushen da ya samar wa mutane lantarki a karan farko shine gawayin kwal. Sai dai kuma al'amarin ya bambanta a wurare daban-daban. Idan ban manta ba, mun kauce hanya ne a sanadiyar yadda muka damu da batun matsalar sauyin yanayi. Wannan matsala ce a zahiri. A sanadiyar ƙona sinadarin carbon da muke yi, an samu ƙaruwar sinadarin carbon dioxide da kaso hamsin a cikin muhalli. wanda yake zuke sinadarin infrared da hankali ya kai ga haifar da matsalar ɗumamar yanayi wannan gaskiya ne amma idan aka yi la'akari da alkaluman sauyin yanayi sannan aka yi nazari akan tattalin arziki da ya shafi sauyin yanayi za ku fahimci cewa ko kusa ba abu ne mai yiwuwa a ce sauyin yanayi ya kasance cikin abubuwa biyar da suka fi zama matsala a duniya. That technology evolution will ultimately drive down greenhouse gas emissions ya kamata mu fahimce shi mu yi nazari a kan shi ci gaban da aka samu a fannin kimiyya zai iya magance gurɓataccen iskar da ake fitarwa a cikin muhalli amma wai a ce ya kasance ginshikin wani tsari baya ga kasancewa wani yunkuri na durkusar da afirka don neman kuɗaɗen shiga ko zuba jari domin a juya ta yadda ake so yana yin illa a cikin al'ummominmu. a ra'ayina abin da muke so mu tattauna a kai shine wasu amsoshi afirka take bida mecece alƙiblar da ta dosa da arzikin da allah ya muku sannan ta yaya za mu samu haɗin gwiwa tsakanin mu da ku ba mu zo mu faɗa muku abin da za muke so ku yi ba muna neman haɗin gwiwa ne da ƙasashen afirka ta yadda zai taimaka muku tsarin samar da makamashin tsarin ku na samar da makamashi da kuma yadda za ku inganta rayuwar al'ummomi shugaban ketco abubakar yusuf bai yi sallama da mu ba sai da ya dora da bayanai akan jawabin right kamar yadda shi sakatare na amurka yi bayani dangane da wutar lantarki a kasar amerika tana so ta ga yadda za ta taimakawa kasashen afirka a harkar wutar lantarki akwai masu a saka hannun jari da kuma masu ba da kuɗaɗe iri-iri domin a inganta wutar lantarki a afirka so an zo an haɗa mutane a wannan guri ne domin a tattauna sannan kuma a haɗa kan a wayannan kamfanunuka da kuma kamfanukan da suke samar da wutar lantarki a kasashen afirka har da najeriya ma domin a samu wannan inganci din kuma su shigo da kuɗaɗe a yi ayyuka iri-iri ayyuka da dama wanda za su inganta wutar lantarki a nahiyar afirka ya kamar yadda muka gani gaskiya akwai tsare-tsare masu muhimmanci musamman ma kasar amurka tana a tsaye take kuma a shirye take ta ga ta inganta harka wutar lantarki a afirka domin a samar da ayyukan yi a inganta lafiya makarantu su samu wutar lantarki masana'antu su inganta a samu ayyukan yi so kasar amurka a tsaye take musamman ma a wannan lokaci na wannan sabon shugaban kasa na amurka domin a tabbatar da an samu wannan partnership din tsakanin amurka da najeriya wajen inganta harka wutar lantarki. Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. To dalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kuma kamar da muka ce mu na yau shine muna son jin ra'ayoyin naku ne kan yadda kuke kallon canje-canjen sheka da manyan 'yan siyasa suke yi a Najeriya da kuma irin tasirin sa ga zaɓe mai zuwa. lambar da za ku kira kamar kullum ita ce biyu sifili biyu tara sifili eh, tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma a fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya muna da kiranmu na farko daga nasarawa wa ke kan layi a nasarawa hello na nasarawa kana tare da mu hello ina ganin na nasarawa nan mun rasa ka sai a yi kokari a sake gwadawa a ko a dace kamar da muka ce za a kira ne domin a bayyana ra'ayi dangane da yadda kuke kallon yadda manyan 'yan siyasa suke sauye-sauyen jam'iyya musamman a duk lokacin da aka tunkari zaɓuka ko kuma ake hasashe ko kuma ake neman wato yin wani sauyi a abin da ya shafi sha'anin shugabanci da kuma zaɓe lambar da za a kira mu kamar yadda muka faɗa ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kada manta a fara saka alamar tarawa da ɗaya sa'annan sai a zubo lambobin sannan sai a kira sha'allahu Allahu za mu ɗauka domin a bayyana ra'ayi. salamu rahmatullah wa muke tare da shi a kan layi. Kana tare da Dan Ladino wanda da gabari jihar Taraba Najeriya. To madalla menene ra'ayinka akan abin da muka fada. Ra'ayina shine ni ra'ayina a ganina su masu yawan ta cewa sun canza sheka ba wata aba ce illa gurbatattu wasu daga cikin gurbatattu ne kawai arewacin Najeriya waɗanda ke ci da bazan talaka domin yanayi yadda suke tsammanin shugaban kasa zai kasance ba su ga haka ba suna bukatan a ta la'antarsa a game da hawan farashi amma kuma sai kasance an fara samun canji wadda mu alhamdulillah mun gode Allah muna masa fatan Allah ya sa ya kasance fiye da haka to aminto muna godiya kwarai bari mu je jihar Kaduna garin gwamna wa ke Kaduna wa muke tare da shi a Kaduna Hello, wa muke tare da shi a Kaduna? Alhaji Musa Garo ke magana daga Kaduna. To Alhaji Musa Garo muna jin ka. To alhamdulillah wannan batu da kuka dauko ba na faruku gaskiya al'amari idan muka ɗauki ta magana ta gasancan wannan siyasa da jam'iyyu da ake na manyan 'yan siyasa gaskiya suna neman kamar mu fita ne saboda yanayin ita kasar yanzu kaga misali yau an ce a jam'iyyar adawa da babban jam'iyyar adawa an tura wasu manya-manyan jigajigai su je su kashe wannan jam'iyya to kaga dole al'umma su kokarin da za su kawo wa kansu mu fita abin da ya dace ashe ne mu muku mata alkari alhaji musa garuwa ta ce lafiya na gode to madalla muna godiya kwarai alhaji musa garu da wannan ra'ayi da ka bayyana kamar muna da wani akan layi wake kan layi to muna muna dakon kiran ku ko kuma muna da alama akwai tangarɗar na'ura wadda muke kokarin baiwa masu hakuri masu sauraron mu hakuri bisa ga wani tangarɗar da ake samu a yau wanda abu ne wanda ba sabon ba amma insha Allah idan abubuwa suka daidaita to za mu ci gaba da su mu muna fatan za ku yi mana aikin gafara saboda na'urar tamu ta sadarwa wato ta dan haɗu da jarabawa ko kuma wato ta dan haɗu da masani ba ko ita ma azumin ne ya kama ta to <laughs> ba mu sani ba ah, daga malam musan garo dai ba mu sake ah, ganin wani amma dai ina ganin kamar ah, muna da wani akan layi wa muke tare da shi akan layi hello wa ke kan layi Malam Faruku. Na'am. Ke eh, yanayin ɗinmu ne kamar ya samu matsala don haka abin ya zo ya samu damuwa. Ok to to madalla. Eh matsalar network ɗin ne. Allah sarki to. Matsalar network ne eh, eh, ya samu matsaloli da haka abin ya samu wannan matsala To to madalla malam Musa Garu da ka tunatar da mu to ashe. Ka samu wannan matsalolin dan mutanen masu da ta kira tana ta magana cewa duk kira ne. Allah sarki to to to to to to muna ba mutane hakuri duk da ashe matsalar ba daga gare mu bane daga na'am to to madalla to kamar yadda muka faɗa kamar yadda muka faɗa so tari sai ka ga idan aka tunkari mala iro kamar yadda muka sani wannan ita kanta jam'iyyar apc a irin haka ne za a ce kamar ta danyo abin da ake kira kawance kamin ta sami irin daurewa kan kujerar mulki daga jam'iyyar pdp hmm. ya kana ganin wannan watakila shi ma wani sabon salo ne ko kuma wani mataki da za a dauka makamanci irin wancan kenan a najeriya eh a lashaka kasan daban najeriya an santa da wato sauye-sauye a bangaren siyasa inda abubuwan da ake ganin ba za su iya faruwa ba a wasu kasashe sai hmm. ka sun faru a najeriya a eh, bayan za ka ji ana zargin 'yan siyasar najeriya da yawan ko rashin alkibla ko yawan canza sheka da sauransu sai ga shi yanzu a kasashe daban-daban haka na faruwa da dai sauran saboda haka kusan dai najeriya ba za dai ka ce ga wata kasar da najeriya ya kamata ta koyi da ita ba wajen ci gaba a bangaren siyasa sai dai kawai zargin da ake mana na ko almundahana da sauransu wanda yanzu shi din ma yanzu kusan ko ina a duniya akwai tun to madalla malam iro saboda karancin lokaci nan za mu ja birki a wannan wato shirin na wannan lokaci sai dai muna kara ba da haƙuri ga masu sauraronmu musamman wanda suka yi ta ƙoƙarin kira saboda matsalar na'ura ba za su sami damar kira ba kuma kamar yadda muka faɗa ba za mu sami damar kawo muku labarai a takaice ba saboda a wato ƙurewar lokaci amma muna godiya kwarai ga duka waɗanda suka sami dama suka kira da waɗanda suka kasance tare da mu. To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Fiona Nandudu wadda ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Murtala Faruk sanyina ne ke muku fata alkhairi a daidai wannan lokaci da muke kusantar wato karfe biyar daidai na yamma wanda za mu ce kenan mu wani lafiya ko kuma ku kwana lafiya.